sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau talata 24 ga watan Agusta shekarar 2021. Baba ya ku makeri ne da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'Yan majalisar dokokin jihar Katsina da ke arewacin Najeriya sun gabatar da kira ga majalisar da ta dauki kwararren matakai da zai magance matsalar tsaro da ya addabi jihar. Wata kungiya mai suna Usman ta gabatar wa 'yan Nijar wani tsarin karatun boko da ke zakulo ilimin kwakwalwa mai karfi da Allah ya baiwa ƙananan yara. bayan haka jama'an kudu maso gabashin najeriya kuma na ci gaba da nuna alhini da kuma kai gaisuwar ta'aziyya a gidajen tsohon shugaban najeriya marigayi janar aguyi irosi da tsohon prime minister yankin chief michael okwara mustapha nasiru batsari kuma na dauke da rahoto na musamman akan wani babban taro da ya tattaro masu ruwa da tsaki a sha'adin tsaro a jihar Nijar najeriya domin shawo kan matsalar tsaro a jihar. akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Nijar. Amma sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da mutuwar Abubakar Shekau. shugaban kungiyar boko haram da ta kwashe tsawon shekara sama da goma tana tayar da kayar baya a najeriya da kasashe da ke makwabtaka da ita. Ministan yada labarai Alhaji Lai Muhammad ne ya tabbatar da mutuwar shekau. Our position is that he has been reported dead and is dead. Matsayarmu ita ce an ba da rahotannin cewa ya mutu kuma ya mutum. Muhammad ya ce a wata hira ta musamman da aka yi da shi a ofishin murya Amurka da ke Washington. A cewar ministan, dalilin da ya sa gwamnati ta ɗauki tsawon lokaci kafin ta tabbatar da mutuwar shekau shi ne tana so ta samu tabbacin cewa lallai ya mutu kafin ta bayyana matsayarta. Muhammad ya ce ba abu ne mai sauƙi ba a tabbatar da mutuwar mutum kamar abubakar shekau. It's not easy to actually to get evidence of um, death of um, a person like Abubakar Shekau, but then going from the reports from the camp of you know, Boko Haram itself. And going by the instability that has followed shortly after and the um, struggle for, for secession and the recent uh, surrender uh, by thousands of you know, Boko Haram adherents, I think it's safe to assume that really you know is dead yana mai cewa amma daga irin rahotannin da aka samu daga kungiyar ta boko haram da rikicin shugabancin ya biyo baya a kungiyar da kuma dubban mayakan da ke mika wuya hakan na nufin ya mutu. The death was announced not by us, it was announced by Boko Haram itself. And uh, so far, this is more than four or five months and we've not uh, seen any resurfacing of uh, Abubakar Shekau. So I think it's safe to assume it. Kuma ita kanta kungiyar ta tabbatar da mutuwarsa. Ba mu muka sanar ba sannan yanzu an haura wata hudu zuwa biyar ba a ji ɗuriyarsa ba. Duk da waɗannan hujjoji ne da za su iya samu iya cewa ya mutu, ministan ya ce. A lokutan baya an sha bayyana cewa shekau ya mutu ciki har da lokacin da dakarun Najeriya suka ce sun kashe shi, amma sai aka ga ya sake bayyana. A wannan karo rundunar sojin Najeriya ta yi taka tsantsan wajen ɗaukan matsaya kan labarin mutuwar ta shekau inda ta ce tana kan bincike. Shugaba Biden yana shirin ficewar sojin Amurka daga Afghanistan a ranar 30 ga watan Agusta. kamar yadda ya alkawari tun farko bisa ga cewan wani jami'in gwamnati a yau talata. A baya Biden da shugabannin G7 sun gana ta yanar gizo don tattaunawa kan halin da kasar afghanistan take ciki inda da dama suke neman ya tura ficewar sojojin a cikin kasar zuwa wani lokaci nan gaba ba mako mai zuwa ba don samun damar kwashe ragowar mutane taliban ta ki amincewa da ƙarin lokaci daga ranar da aka sa don ficewar zan tuntuɓi abokaina da kuma abokan tarayya da za su tsaya wa mutanen afghanistan da kuma ba 'yan gudun hijira tallafi da agajin jin kai bisa ga cewar Firaministan Birtaniya Boris Johnson gabanin fara taron G7 din. Fadar White House a yau talata ta sanar cewa cikin sa'o'i 24 an kwashe wasu mutane 21,600 amma dubban mutane sun rage a Afghanistan ɗin waɗanda suke son barin ƙasar. Manyan masana a harkar cututtuka masu saurin yaduwa a Amurka sun ce a yau talata za a iya shawo kan cutar COVID-19 a farkon shekara ta 2022 tare da yiwuwar cikakkiyar amincewa da ƙarin allurar rigakafin. Dr. Anthony Fauci ya yi wannan tsokaci ne kwana ɗaya bayan da kamfanin Pfizer ya samu cikakkiyar amincewa daga cibiyar abinci da magunguna ta Amurka. tare da cikakkiyar yarda daga gwamnati na allurar Moderna da Johnson Johnson da zai zo nan da 'yan kwanaki da yiwuwar amincewa da yi wa ƙananan yara allura a wannan kakar. Fauci ya ƙara da cewa za mu iya juya wannan lamarin. A Amurka yankuna da dama da kuma ƙungiyoyi sun ce a ranar Litinin za su buƙaci shaida ta allurar rigakafi biyo bayan sanarwar cewa allurar rigakafin Pfizer ta samu cikakkiyar amincewar gwamnatin tarayya. A gaida Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya 'yan majalisar dokokin jihar Katsina da ke arewacin kasar sun gabatar da kira ga majalisar da ta ɗauki kwararren mataki da zai magance matsalar tsaro da ya addabi jihar. wakilin musaji shaibu malumfashi ya rawaito mana cewar har wasu 'yan majalisar sun zub da hawaye don bakin cikin rashin tsaro ga yankunansu ga dai rahoton nasa a jihar katsina matsalar tsaro ya ta'azzara a akasarin kananan hukumar mulki da ke kudancin jihar wanda ya janyo muhawara mai zafi a zaman da majalisar ta yi jiya inda akasarin 'ya'yanta suka gabatar da bukatar majalisa ta ɗauki matakan da suka dace da zai kawo masu ɗauki cikin gaggawa honorable haruna goma shine na farkon da ya gabatar da bukatun mutanen yankin su na dandume kuma allah nan bahari ya su a halin da ake da haka yana bukata allah sa yankin wannan sako ku kai shi kai zuwa shugaban da kuma ƙasa. bane honorable muhammad kamis shine mai wakiltar dutsen ma a majalisar shi ma kuma ga irin korafin da ya gabatar ba inda ke fuskantar matsalar tsaro kamar dutsen ba ko je ga wani rabin ta bayyana mun je da shi a yana ce guda bakwai ka shiga ciki guda takwas mun je mun tadda mutanen mu an halibe su an kashe su kullum sai an shiga garin dutsen ma ko gefen garin dutsen ma an kashe wani ko kuma an ɗauki wani abun bakin ciki yau bai wuce kwana bakwai ba da ranar kirikiri aka shiga wani gari ana ce mashi dan sai mutanen da ke kusa da kauyen ana ce mai gamzo ka suka rika bugo man waya da ranar kirikiri karfe uku suka rika harbin jama'a suka ɗaukan musu mata suka ɗaukan musu takobi suka tafi da su a lokacin Allah ya ba mu iko area commander da BPO muka yi deploying aka tai cikin taimakon Allah aka an so mutanen nan har aka kashe barawo ɗaya. wannan abun kullum yana faruwa ko ina wannan abun tun yana lokacin ganin takwas ya dawo sha ɗaya ya dawo sha biyu yau shi kusan ya sha maka kika ka tuna baki daya Jin matsalar da muka kawo ta nan gidan mu daina sanya sauri muna cewa za mu tashi don wannan aka zaɓe mu daga nan har shi da muna yakewa don abin al'umma. Honorable Abubakar Total mai wakiltar Fontuwa ya gabatar da nashi koken inda ya ce kusan kullum 'yan bindiga na shiga masa yanki. a Fontuwa lokal gama mr speaker sama da wata hudu mr speaker babu ranar banza da ba su zuwa su dauki mutum shi yasa na ce ya kamata a bani dama in yi magana kuma muna dan fama da wata matsala guda ɗaya mr speaker yan gwana yan majalisa duk sanda aka ce mutanen za su za su ci karansu ba babbaka amma duk sadda wani daga cikin gari ya ga barawo ɗaya daga cikin barayin da aka yi amfani da makami a kashe shi da kyar sai an yi kusan shekara ɗaya sana a kwashe shi a nan sai su yaji kamar saboda ya kashe barawo amma barawo ya zo ya kashe sama da mutum kuma tun muna zaune muna kalla wani abu mai ka. shin sai ai magana a ce ba za ku kwanakin bayan jibi ya yi magana an ce wulaƙanci an yi wulaƙanci kana wakilcin mutane ana kashe su ba za a baka dama wanda gaba kake tsoron da ba za ka yi magana kan shi ba mutane na cikin bala'i yadda aka yi ma Borno Mr. Speaker aka tura jirage suna bala'i ya kamata ka tsina a tura wannan bala'i da muke ciki ya fi na Borno yawa kullum ko ko je Mr. Speaker akwai aboki zai shiga gida ya da bala'i a cikin kai wanda bala'i ne muke ma ba wa ake tsaro da bala'i magana ba akasarin ƙananan hukumar mulki da ke kudancin jihar katsina su suka fi fama da matsala ta 'yan bindiga sansha malumfashi murai amurka daga katsina a najeriya a gaida sani shu'aibu malumfashi da wannan rahoto wata kungiya da ake ce mata usmas ta gabatar wa 'yan nijar wani tsarin karatun boko da ke zakulo ilimin kwakwalwa mai kaifi da allah ya baiwa ƙananan yara karatun da ya samo asali daga ƙasar malaysia abin da sa iyayen yara 'yan boko suke turar reniya wajen rubuta sunayen yaran nasu domin su zamanto zakaru a ilimin boko ga dai ƙarin bayani daga haruna mamman bako daga birnin kwanni Wata fasaha ce ta koyarwa na karatun boko da ta samo asali daga kasar Malaysia da ke sawar a zakulo kaifin kwakwalwar yara a fannin karatun boko har su fi kwakwaletar lissafi saurin ba da sakamakon lissafi ke sawar uwayen yara na ya so ganin sun rubuta yaran su a wannan tsarin a jamhuriyar Nijar. Tuni dai kungiyar Wismas da ke tallar wannan fasahar a karkashin jagorancin Madan Beti Aishatu Umani a jihar Tawa ta zagaya a garuruwan Tawa Ille Bela da birnin kwanni bayan babban birnin yamai da jihar maradi inda a birnin kwanni tawagar ta gwadawa jama'a daya daga cikin yaran da suka shafe shekara hudu suna lasar wannan tsarin inda aka jarraba yaron wajen lissafi kamar haka Da 5, Ismail Lawal Buzu shine General Director wannan kungiyar ta Yusmas. To yau dai ana gudumar kwanni mun yi eh, farin ciki da zuwa wannan kuma mun yi farin ciki mun yi murna da wannan tarbo da aka muna daga su otorite har zuwa faran eh, da level da responsible na lakwaloli da suka tarbe mu suka zo suka saurari wai miye muka kunsa wannan shirye kunsa kuma suka ba da goyon baya har ma suka fara rubuta yaran su kuma kenan mu kuma musu alƙawalin nan watanni da attahe za mu dawo kuma mu diba mu gani yaran da aka rubuta mu gode musu an doke su daga wannan zamani da suke yau an kai su bisa wani yayi da inda sun bunƙasa sun koyi wani abu ƙwarewa bisa kan sauri bisa kan kilgo bisa kan kai da abin da dangance da za a tanye su su ƙara kuzari a lakwal kuma in sun girma ma su zama yaran maza wanda ba su ma'aikata wanda za su kasa sauran mutane. Ana dab da kammala taron gabatar da tsarin da ya samu halartar hukumomi na bariki da na gargajiya na birnin Kwanni da dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki a harkokin karatun boko na birnin Kwanni sai jama'a suka shiga turar reniya wajen ganin sun rubuta nasu 'ya'ya don su samu wannan karatun a kan kuɗi jikka goma sha takwas a tsawon wata guda daga talatin ga watan August a nan birnin Kwanni. Waɗansu daga cikin uwayen yara sun yi mini wannan bayanin. Suna na dai madama Ali Hajiya a da Rufai sai mu ce alhamdulillahi wada mai ON shekin ya zo ya gabatar ya gwada mana gaban kowa wallahi kowa ya shi daɗi babu wanda bai shi daɗi ba. Kanu mu ni da ya sha ma hanna na ga kaina a wannan abin da ni ga wannan yaro shi na yi wallahi na shi daɗi yanzu ma da ya sha hanna na kiran uwayen sunan iyana jikokina na ce duk a zo a bada sunan su lalle mu ga wada an ka gayyace mu game da wannan kungiya mu ga irin yanda bayanin da jagoran wannan kungiya yayi muna da irin kuma abubuwan da mun ka gani a zahiri don su zo da ɗalibi guda daga cikin wanda sun karanta suwa ya yi demonstration kamar an yi gwaji na wannan yaron wannan abun duk wanda zai kawo ga taro ya birge shi kuma in son samu na kowa na fata a ce da ne in da goma gari a ce sun iya wannan karatu ba da haka nan abun ya birge mu kuma za mu ba da goma ba ɗari bisa ɗari in Allah ya kuma na kira ga al'umma kwanni gaba kadai ta bada goyon ga wannan kungiya kowa ya ba da ne makaranta wannan shi koyi wannan sabon tsari in Allah ya so wannan sabon tsari in yin yara sun kai ilimin da shi to insha Allah an ga maka yanda ka san kwamfuta haka kan yaro yake so da haka nan muna fata ga uwayen yara al'umma gaba ɗaya su ba da goyon ga wannan tsari wannan kungiya wannan tsarin na zakulo hikima da husahar da Allah ya uwace ma yara na sawar yaran su kasance zakaru a karatun boko kuma su kara da su na duniya ko a lissafi ko a rubutu ko a karatu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida mamman bako da wannan rahoton jama'an kudu maso gabashin najeriya na ci gaba da nuna alhini da kuma zuwa kai gaisuwar ta'aziyya a gidajen tsohon shugaban najeriya marigayi janar agunyi ironsi da tsohon firimiyan yankin gabas chief michael okpara domin jajinta wa iyalansu bisa rasuwar matansu victoria agui ironsi da adama okpara Ga dai Alfonso Okoro Igwe da ƙarin bayani. Al'ummar yankin kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da nuna alhini da yin tururuwa zuwa gidajen tsohon shugaban ƙasa na mulkin soji, marigayi manjo General Johnson Agui Ironsi da tsohon firimiya na yankin gabas, marigayi Chief Michael Obara, domin yi wa iyalansu ta'aziya bisa rasuwar matansu Victoria Agui Ironsi da kuma Adamma Obara. the people and government of Anambra State receive with sadness the news of the death of two unique former ladies of Nigeria. Kwamishinan yada labarai na jihar Anambra Mr. Sidon Adinuba kenan na cewa al'umma da gwamnatin jihar Anambra sun ciku da bakin ciki da muka ji labarin rasuwar fitattun tsoffin matan shugabannin nan guda biyu. Addu'o'inmu da tunaninmu na tare da iyalai da abokan waɗannan matan da suka yi fice. akwai darasi mai matuƙar muhimmanci da ya wajaba mu koya daga wurinsu. Kuma darasin shine dole a ko da yaushe matan shugabannin mu su rika karfafawa su gwiwa su yi wa umma aiki na gari. Muna farin ciki sosai ganin cewa ba taɓa alakanta waɗannan matan shugabanni da wani abun kunya ba. Farfesa Obonna Onoha wani mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum. those who have known anything about them will certainly want to replicate themselves in the service of humanity. Ya ce waɗanda suka san wani abu game da su tabbas za su so su yi koyi da irin rayuwar da suka yi wajen miƙa kansu don ci gaban bil'adama. yayin da wata makusanciyar marigayun biyu farfesa roslyn Ndimele ta bayyana cewa We come from the same area. Actually, my first daughter was named after her. Ta ce garinmu ɗaya ne da Adamma Obara. kuma saboda ita ne muka kira babbar yarmu a damma. Ta ɗauke ni a matsayin ‘yarta kuma ta ɗauki mijina a matsayin ɗanta. Adammo ɓara mace ce mai saukin kai da kuma mai cike da hikima. Ita kuma Victoria Agui Ironsi ‘yar ƙungiyar mu ce a coci. Mace ce da ta yarda da yancin mata, saboda a ko da yaushe tana karfafa mana gwiwa tana cewa mu shiga siyasa mu yi ta da kyau. Adamma Obara, uwar gidan tsohon firimiya Michael Obara, ta rasu ne a safiyar Lahadin da ta gabata tana da shekaru 96 a duniya. Yayin da Victoria Abiyirunsi, uwar gidan tsohon shugaban Najeriya na soji, ta rasu a safiyar jiya Litinin tana da shekaru 97 a duniya. bayanai daga yankin umaya sun nuna cewa marigayin biyu kawaye ne na kud da kuma rasuwarsu a kusan lokaci guda bata zo wa al'ummar yankin da wani mamaki ba. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka, daga Umahia, Najeriya. A gaida Alphonsus Okorigwe da wannan rahoto. Sai dai kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman akan wani babban taro da ya haɗa hancin masu ruwa da tsaki akan sha'anin tsaro a jihar Niger. manufar wannan taron ne dai gano bakin zare ta yadda za a shawo kan matsalar 'yan bindiga da suka addabi jihar dija ga dai mustapha nasir tsari da ci gaban rahoton daga mina masu ruwa da tsaki akan harkokin tsaro na ci gaba da neman hanyoyin shawo kan matsalar rashin tsaro da ta'addabi yankuna da dama na najeriya musamman 'yan bindiga da suka addabi yankin arewacin najeriya a kan haka ne ma gwamnatin jihar niger ta shirya wani babban taro da ya haɗa hancin masu ruwa da tsaki a kan sha'anin tsaron musamman ma kabilar fulani da ake yawan samun matasansu da hannu wajen aikata ayyukan asha da suka hada da satar shanu da yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa uwa uba kuma kisan jama'a babu gaira babu dalili Gwamnatin jihar Niger dai da ta shirya wannan taro a masarautar Kwantagora da ke fama da matsalar 'yan fashin dajin. Ta ce tana neman haɗin kan shugabannin al'ummar Fulanin wajen yaƙi da miyagun da suka addabi jama'a. Kwamishinan kananan hukumomi da masarautu na jihar Niger barista Abdulmalik Sarkin Daji shine ya wakilci gwamnatin jihar Niger a wannan taro. Iyaka da matashiyan da zan yi shine laifi ne ka san da za a aikata laifi baka yi bayani ba shi ma laifi ne. Laifi ne a aikata ka gani baka yi bayani ba. Laifi ne ka ji za a yi ka kuma yi shuru. to ta kowane hanya wannan na ɗaya daga cikin abin da ke wahalar da mu ta bangaren ku filani bai yiwa duka a taro a zama ɗaya mun san akwai na kwarai ɗin daga cikin ku amma wasu ana aikatawa idon su ba su iya bayani wasu sun san za a aikata ba su iya bayani wasu da su ake shirin yadda za a aikata za su cire kansu za mu kuma bi daddaki za mu kuma gano bayanai kuma wannan karo wallahi duk wanda muka samu duk girman shi ba za mu daga mashi kafa ba wannan abu enough is enough idan irin su general su labarayo sama da wata shida zuwa bakwai kenan muke aiki tare da shi ya baro duk abin da yake yi tare da shi muke a wasu lokutan da mukan shiga dajin tare da shi idan kowa zai bar abin da yake a zo da tunkari wannan matsala to ba za a daga kafa ba wannan karo daga karshe maganan da shi arɗo ne ma na asurka da filani cikin wannan aikin in allah ya na ba ku dama kowane ardo a cikin wannan yankuna na wa'annan ciyamomi na ƙananan hukumomi ya koma ya zauna ya fitar da amintattun filani da ya tabbatar da za a iya aiki da su to mu kuma duk abin da kuka ga ana filanin gargajiya na karkashin masarautar sarkin sudan wallahi za a yi masu a je a fitar in aka fitar a kawo masarauta masarauta za ta mika shi ga ciyamomin ƙananan hukumomi za su tantance waɗannan sunaye za mu sa su a cikin banga tamkar 'yan bangan mu da muke aiki tare da su alhaji aminu ahmed shine madawa sarkin kwantagora kuma wanda ya wakilci masarauta a taron ya ci bisa la'akari da halin da suke ciki akan sha'anin tsaron to kuwa babu shakka sun yi maraba da shirya wannan taro. Muna murna kwarai da gaske muka wannan kira wannan taro kuma Allah cikin ikon ya sa mutane suka halarci wannan taro. Dole muke bukatar taron nan ya zo kuma duk abin da muke son mu haɗi na batun tsaro an haɗi kuma kowa ya ji a kunninsa. To kuma muna ganin wannan taro da aka yi zai ƙara sa mutane su halkanta wurin ganin cewa an samu zaman lafiya. Eh, Don abin da aka haɗi cewa ana samun matsalar rashin tsaro a ƙasa kuma duk wani basarake da ya sa kanci a ciki to shi ma sa da za a mishi. Shugabannin kabilar Filanin yi sun ci a shirya suke su ba da rayuwarsu wajen tabbatar da ganin an kawar da ɓata gari a cikinsu. in ji wakilin fulani a taron kuma harɗon masarautar kwantagora wato harɗo abubakar ba dare. amma ni na tabbata idan har za a zauna da sarakunan fulani bai yiwuwa a ce an zo an kore masu fulani shanu ga baki ɗaya an ban yaya ba san kiwo a ya kiwo dai suka sani ba san noma ba ba san wata sana'a a duniya nan ba san inda za su samu wani abinci ba in ba ga wannan dabbobin ba an zo an kore su an kashe musu mutane an wuce da shanu bai san duniya nan inda zai je ba in ya shigo cikin gari a tarba a ce shine barawo ina roƙon wannan wayanda suka hada mana wannan zaman da wannan shugabanni don Allah don girman Allah wannan zaman da aka yi a duba muna mu matsalolin da ake faɗi muna ba da shawara mu a shirye muke ko da za mu rasa rayukan mu ne a kan wannan aikin da ake so a tabbatar da zaman lafiya cikin wannan ƙasar mai albarka mu mu a shirye muke muna son don Allah daga yau duk wani basarake ba fulatani da aka samu da hannu an kama barawo ko kidnappers ko barawon shanu ya biyo zai an shi beli don girman Allah kada a bashi ya koma rugan shi don girman Allah kada a bashi ya koma rugan shi domin me su suka hana mu da zaman lafiya wannan ƙasa sun suka bata mana suna to tun da ko haka ne mu mun sani to ina roƙo duk wanda ya biyo ɓarawo da sunan wannan mutumin sata ya yi aka kama shi ya biyo shi to ina roƙo don allah don girman allah kada a bashi ya koma rugan shi abin nan da za a yi maɓarawo na hada da shi a mishi mu a matsayin mu na sarakunan fulani mu sadakar da rayuwarmu duk wani wahalar da za a jure domin a samar ma wannan ƙasar zaman lafiya muna a shirye sannan muna neman alfarma don allah don annabi fulaninmu da ke tafiya hanya a hito da mutuwa mota a yanki a tare ka a cin baka ba fulatani an ganka da an leko mota an ga ba fulatani sai a ciro ka a ce mai mota ya wuce wannan naman daji ne a ban mana to mun gode mu Allah ku shugabannin mu kuna jajircewa domin kwato muna yancin mu domin wannan kasar namu ta ci gaba to muna neman alfarma hawa yau don Allah irin checking point da ake yi don girman Allah taimaka mana fulani mu idan an ci maka da laifi mun yadda ai maka goji ko da na kisa ne mun yafe wallahi ai mishi amma in baka da laifi muna roƙo muna roƙo alfarma don girman Allah a yi mishi adalci idan an bincika ba a cin maka da laifi ba kamar yadda aka bar kowa ya wuce kai ma a baka ka wuce sabon kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger cp monday bala kurias ya ta cewa babban abin da suke bukata shine haɗin kan jama'a. Matsalan mu a wannan kasa matsalar wanda ya fi damuwa kowa shine magana tsaro. Shi yasa da na zo na ce inda zan fara zuwa inda akwai damuwa da yawa kuma gaskiya damuwa da an fi samu shine wannan bangare. So wannan abin damuwa ne. Amma yadda na ga yadda jama'a suna son magana tsaro ma shi kuma yadda shi Ardo Fulani shi ma ya magana na ji daɗi kwarai da gaske. Kowa yana so a maganta da damuwa to baya da za a yi sai dai mu hada kai dukan mu baya da za mu yi mu kadai in ba mu samu goyo bayan ku ba so ina roke ku dukan ku hada kai ku ba mu goyon baya ko a kwanakin baya ma yan bindigar sun yi kisan gilla ga wani babban basaraki a masarautar kwantagoran wato sardaunan kwantagora alhaji bashar sa'idu na maska wanda kuma ɗa ne ga mai martaba sarkin Sudan na kwantagura Alhaji Sa'idu na Maskan tare da yin awon gaba da shanunsa. Fata dai, Allah ya maido da cikakken zaman lafiya a Najeriya ta yadda al'ummar ƙasa za su samu walwala. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Nijar. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da gasar na kasansu ta Olympic 2020 da aka gudanar da bikin somawa a sanyin safiyar yau a lokutan Nijar, Najeriya a birnin Tokyo na kasar Japan. Daman ga al'ada akan gudanar da wasannin na nakasassu na Olympic biyu bayan wasannin Olympic a kowace shekara hudu zuwa shekara hudu. Ko da yake wannan sun zo ne bayan shekaru biyar saboda allobar coronavirus da ta game duniya. Tuni dai tawagar jamhuriyar Nijar ta isa a birnin Tokyo tokyo domin halartar waɗannan wasannin tare zaton za ta ba maraɗa kunya bayan takwarorinsu da suka halarci wasannin olympic na 2020 sun dawo gida wayan ba tare da samuwa nijar ɗin tugulla ko guda ba a wani fanni daban na wasanni a wasan cika gurbi na teburin kwallon kafa na kakar bana na premier league na kasar birtaniya leicester united ta sha kashi hannun west ham a yammacin yinin jiya inda west ham ɗin ta karkare ta ita Leicester din da ci hudu da ɗaya yanzu haka dai Leicester tana matsayin ta goma sha biyu bayan wasanni biyu da maki uku kacal ita ko West Ham tana kan gaba a teburin Premier League na kwallon kafa na kasar Ingila da maki shida bayan nasarar da ta samu a wasanni biyu da ta yi. Hukumar kwallon kafa ta Turai UEFA Union European de Football ta yanke shawarar baiwa kaftan ɗin ƙungiyar kwallon kafa na Denmark ta kucin shugaban wani wannan hukumar tare likitocin da suka yi kokarin ceton christian eriksen a ranar goma sha biyu ga watan yuni a lokacin da ya yanke jiki ya faɗi a parken stadium na copenhagen a lokacin karawa tsakanin denmark da finland a wasannin euro 2020 shi ko neymar dan kasar brazil da ke buga club din psg na kasar faransa ya bada sunan dan wasan da zai canji kiliyan mbappe in hakan ta yiwu a paris saint germain psg inda ake tuna tunanin club din na paris zai sayar da dan wasan da ke son ya koma club din real de madrid ita ko psg ba za ta so ta yi hasarar sama da euro miliyon 180 da ta sayi dan wasan ba shi yasa neymar ya shawarci magabatan psg paris saint germain da su sayo richardson dan kasar brazil da ke bugawa club din everton na ingila a daidai wannan lokacin rediyon mrc sport ya kara da cewa real de madrid madrid na jiran matsowar rufe lokacin kakar sayan an wasan kwallon kafa a turai a bana ne kamin tawa paris saint germain psg ta yi mai tsoka na sayan mbappe domin ko ajiya jiya club din na psg ya ce har yanzu banda club guda na kasar ingila da bai ba da sunansa ba ba club din da ya masa tayin sayan mbappe musamman ma real de madrid da har yanzu bata gabatar mata da na ta yi ba haruna mamman bago na birnin kanni sashen hausa na murya muryar Amurka daga birnin Gwani a jamhuriyar Nijar. Masu sauraro baki dan abin da ya sauwaka kenan a jirin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hanifa Kabiru Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta hada mana sauti da injiniyanmu da wannan daren. Baba yakub Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa a huta lafiya. Mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.